fitarwa zuwa ga magoya baya na alkawulla da mu shugabannin su ka ɗauka lokacin da an kai taro na sulhu tsakaninmu da mai girma gwamna bisa la'akari da wasu abubuwa suke faruwa wasu suna tunanin kamar sulhu nan bai yi ba ko akwai matsala gare shi shine muka kira mutanenmu mu gaya musu cewa alkawari abun tambaya ne ga allah don haka mun ɗauki alkawari za mu goya mai girma gwamna baya tun daga ran da aka yi sulhu har illa masha Allahu ranar asabar mai zuwa ranar ne da za a tabbatar da aiki ya daidai da niyya a gansu duk wanda ya wani alkawari idan bai zaɓi mai girma gwamna ba ranar asabar mai zuwa da 'yan majalisunmu guda 24 to ya saba alkawari kuma Allah zai tambaye shi me yasa bai cika ba don haka nan mun keɓe kwanaki guda uku da jiya da yau da gobe bi izinin Allah kai mu domin mu tunatar da 'yan uwanmu magoya bayanmu masu bin mu cewa wannan alkawari yana nan daren dam ba abin da ya taba shi don haka muna kiran su da su hito su malunka abin da sun kai asabar da ta gabata inda aka zaɓi 'yan majalisar dattijai da wakilai da shugaban ƙasa zaɓen gwamna ya yi muhimmanci ga duk ɗan jiha da duk wani zaɓe domin gwamna shi uba ne ga kowa in ka zaɓi ɗan majalisar tarayya ka zaɓi sanata ka zaɓi ɗan majalisar jiha idan baka zaɓi gwamna ba ka ci amanar jiha ka ci amanar fatinka kuma ka ci amanar kanka domin waɗanda ka zaɓa marayu ne gwamna shi a uba na kowa domin shi ne yake da kuɗin aiwatar da ayyuka shi ne yake ɗaukar mutane ayyuka da sauransu so muna kira ga mutanenmu da su cika sa alkawarinsu domin mu da shi ne an ka san mu a nan jihar zamfara an san mu da abubuwa guda uku ba ma cin amana ba ma karya ba ma saba alkawari don haka mun kira magoya bayan mu mun tabbatar masu da cewa muna nan akan wani alkawari kuma muna umurta su da su cika su ma nasu alkawari domin in mu ba mu ganin su wani bai ganin su Allah yana ganin su kuma zai tambaye su kun cika alkawarin ku ko ba ku cika ba muna fata Allah ya ba kowa ikon cika wannan alkawari Allah ya baiwa dan mu guda 25 kenan gwamna da 'yan majalisu 24 nasara cikakka ranar asabar na gode ya burge ka a wurin wannan taro eh, babban abin da ya burge mu shine watan taron mutanen da an kai jiya na bada wannan umarni na cewa su zo amma yanzu ga shi yau ko da kare tara ta yi ɗakin taron ya cika kuma galibi waɗannan mutane tun da wannan turka-turka ta taso ake wannan hada-hadan ba mu taɓa samun zama da su ba ko yaushe sai dai a zo da umarninmu daga sama an yi sulhu kowa ya yarda da sulhu su ce sun yarda ana son a taruwar yi kaza su zo yau ne taruwar mu ta farko tare da su su kuma gashi kowannen su ya mubaya kuma ya zo kuma ya karba kamar yadda sun kai mana lokacin da mun kai ah, sulhu da tsohon gwamna abdulaziz kamar yadda sun kai mana lokacin da mun kai sulhu da shi mai girma gwamna na yanzu kiran kawai mun kai mun ka gaya masu ku zo ku yi kuma sun yi ba a taba jin dan na ba ni a duk inda yake cikin hadin jihar zamfara ya ce ba ya yi sai aka an cika mashi wani sharaɗi babu wani sharaɗi domin ni ne sharaɗin na ce biyayya kuma abin da muka kira kenan yanzu mu ƙara tunatar arzu kuma shi ne ya kara burge eh mata a matsayinsu na uwaye kowa ya san matsayin mata ga al'umma a kuma ni duk ake gatanci matan jihar zamfara musamman na zamfara ta tsakiya sun man don haka nan koyaushe ba na mantawa da su kuma a dukkan al'amari na nakan yi kokari in kula da su shassa ku ga koyaushe ina hitowa da tsare-tsare wanda zai taɓa rayuwarsu kamar tsari na lafiya wanda muka hita da shi na nhis mun yi shi musamman saboda taimako ga mu mata domin mun san irin matsalolin da suke fuskanta a cikin gidajensu wannan shine dalili na gode